manuniya. ashe gaske ne wasu 'yan jan tare Najeriya na kwantan 'baunan kwashe kafar shugaban jan tare Najeriya ta hanyar tunkuɗe shi daga kan kujera. Ina da sanin barazanar da aka yi cewa za a tara sa, Ina da sanin wanda ma suke jagoran abu kuma ina magana da su. Ni hakuri nake ba su. To abin da ake nuna cewa shine su Abdul Aziz Yari ne. Baya a kan kashe ko nawa ne na tabbatar da abin da yake bukata a siyasa. Game da bikin baje bukatar kamo tsohon shugaban kasar jamhuriyar Nijar Muhammadu Yusuf kuwa wasu 'yan kasar ne suka fara bara. An yi ta ma waɗanga 'yan ƙasa a amshe wanga a karye wanga a amshe shine an mulkin ƙasa ga matsalar da an karge aka sa gaba. Su kuwa masana shari'ar na siyasa cewa suke idan har hukuncin kotun sauran karar gwamna a jihar Kano bai canza ba har zuwa kotun koli to za a iya barin baya da kura Idan har ya kasance daga ƙarshe kotun koli ta yanke hukunci to daga ran da za a ran aka rantsar da shi to daga wannan nana dole ya cika shekara hudu. Idan haka ta faru labudda abin da muke gani a jihohin da suke irin wannan tsarin za a mai da Kano dandalin yaƙi na zaɓe. Waɗannan faso mun ta muka tattaba cikin tarin miliyon da za ku a cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanin da sa'ar sake saduwa cikin sabon shirin manuniyan da masu sauraro ke cewa ya riga ya shura. Shiri na ɗari da talatin da shida cikin jerin shashiyan manuniyan da kan jawo hankalin dukkanin waɗanda ke ganin an ɓalla ɓarna cewa su gaggauta ganin an yi gyara. Mai yiwuwa kuma buƙatar ganin an yi gyaran cikin gaggawa ce ta sa wasu 'yan masadajan tare jira suka fara yunkurin tsige shugaban masadajan tare na jira suka ce ya faye gadara. kwadake dai kuma an ji mafasa bakin siyasa irin su Dabta Faruk Bibi Faruk na Jami'ar Abuja na cewa a gaskiya akwai buƙatar a duba wasu abubuwan lura. Ba abun mamaki ba ne sannan kuma abun mamaki ne. Kama da yadda kowa zai gani za a ce kwana nawa ma aka yi ana harkar bari har a ce ya kai yanayin da za a ce an gaji da shi ko kuma ya yi laifuffukan da za a iya wato kawar da shi daga kujerarsa. to abinda ake nuna cewa shine su abdulaziz yari ne to shi kuma abdulaziz yari yanzu ya nuna kansa akan wanda baya kin'ina akan kashe ko nawa ne a kuɗaɗe na tabbatar da abin da yake bukata a siyasa to sai a ce menene laifin da ake ganin akpabio ya yi a wannan ɗan karamin lokaci to tabbas za ka iya cewa shi a fabio watakila ko subutar baki yake yi a kan yadda yake fitowa yana faɗan abin da watakila sirri ne a wurinsu da suka daɗe suna boyewa irin maganar in za su yi tafiya akwai 'yan kuɗaɗen addu'a da ake tura musu wanda wasu su ba ma sa zuwa mazaɓarsu yanzu kuma 'yan mazaɓa sun ji labari ashe da tanadi ma ake tahowa wannan ya tunzura 'yan majalisa da yawa. Tuni dai aka ji na hannun daman shugaban masarjan tare Najeriya kuma mai tsawatarwa a masar tarayya ta ƙasa sanata Ali Dumina na daddale dalla dallan dalilan cewa da gaske ne akwai kurakuran da suka sa 'yan majalisar nan suka fara ɗaga kara. Ni dai iya sani na, na san dai akwai ƙorafi. kuma korafin nan dama in an yi rabia tunda abun ba zai shafi kowa da kowa ba dole akwai wanda za su samu su ji daɗi akwai wanda za su samu kuma ba abun da suke so ba akwai wanda kuma ma ba za su samu tunda kwamiti din guda saba'in da hudu ne ko ina ji kuma mu ɗari da tara ne kuma gaskiya akwai kuskure kuma ɗan kaɗan alil misali akwai wanda muke kira ranking senators wanda ba su samu shugabancin kwamiti ba tunda sababbi ma sun samu wanda ya zo so uku musamman ya kamata a bayar kuma da muka ji wannan korafin ni na ji wannan korafin na yi ma shi shugaban majalisa magana amma maganan ana tara signature za a cire mutum ne ban sani bai kai gare ka ba kenan a bai kai gare ne ba to kana ganin dangantakar ka da shi zai hana wannan takardar ta kai gare ka a ba zai hana ba shi yasa nake gaya miki ai ina da sanin korafi ɗin ina da sanin barazanan da aka yi cewa za a tara signature ina da sanin wanda ma wanda ma suke jagoran abu kuma ina magana da su ni hakuri nake ba su ba zan ce takanas tun da ba gadon Opabio ba ne a daidai lokacin da duniya ke nemo mafita akan mulkin soja a Nijar su wasu 'yan kasar gaya wa duniya suke cewa tsaffin shugabanni irin su Muhammadu Yusuf kawai ya kamata a kamo domin su suka fara sa kasar ta fara gani garara garara Ko da dai kuma mai sharhi akan al'amuran yau da kullum Malam Sulema Rojeto ya ce masu bikin buƙatar ganin an kamo waɗannan tsaffin shugabanni fa ya kamata su yi hattara. Yanzu a cikin ƙasar da za ka jin wai wani ɗan zaman kashe wando wai zai tashi ya ba sojoji haka shedi idan ba a kama wani ba wai za mu tsayar da abu kai awa duka mutanen ƙauyen nan daga hita kai na ga hiddo su waje wani bai ma san ka ba baka taɓa zuwa garin su ba amma wani da ke tunanin Niger ta tsaya daga nan cikin Yamai kawai sai yayi tunanin cewa a'a shi yana da matsayin da in yake mutanen wannan ƙauye su ta. su kai awa kana magana ne kan waɗanda ke kiraye kirayen ganin an kama tsohon shugaban ƙasa su kama shi shi awa kamar kotu alƙallan da annan su ba su san aikin su bane ko ko sojojin jahilai ne ba su aikin da suke yi ba kamar ba su zo da sunan gyaran ƙasa ba kuma in ba ayin zo an yi ta kama waɗanga 'yan ƙasa a amshe wanga a karye wanga a amshe shine an mulkin ƙasa ga matsalar da an karga aka sa gaba da alamu dai hukuncin kotun da ta kwance ɗaurin auren gwamna abba Kabir Yusuf gida-gida na jihar Kano da kuma kujerar gwamnan Kanawan ka iya kuɗa lamura. Domin kuwa masana irin su Farfesa Nasir Adamu Aliyun Jami'ar Bayaran da babban lauya ne a tare Najeriya wato San na ganin zaben Kanon fa zai iya fara bambanta da na saura. Tsarin mulki sashi na ɗari da tamanin ya yi maganar cewa mutum in an zaɓe shi gwamna zai zauna a matsayin wa'adin shekara hudu. A sashi na ɗari da tamanin a sakin layi na ɗaya a cikin baka ya ce daga ranar da ya sha rantsuwa ta kama aikin ofis to kaga daga wannan rana shekara hudu yake da ita to saboda kaga idan misali yanzu wannan kes da aka yi idan har ya kasance daga karshe kotun koli ta yanke hukunci in har bata bar wa shi abba kabir yusuf ba to daga ran da za a ran aka rantsar da shi to daga wannan rana dole ya cika shekara hudu to saboda kaga ba zai taba yiwa zaɓe zabe daidai da Uh, wanda suka kama rantsuwa ranar da aka yi wancan zaɓe na uh, da ya shuɗe ba to kano kenan za ta fitar daban in har misali kotun koli ba tabbatarwa da shi abba kabiru su ba kenan in kuma ta tabbatar kaga ba wani fita kenan ba wata doka ta isa taɓa wani abu domin tsarin mulki ya riga ya kawo shekara hudu ba da za a yi kuma sai ka cika shekara hudu daga ranar da ka dau kai rantsuwa shi ma dai mafashin bakin lamuran siyasa dabta sa'id Ahmad Dukawan jami'ar Bayar da ke Kano ya ce akwai yuwar ɗin dumamar siyasa a jihar Kanawa idan har hukuncin bai canza ba Ba har zuwa kotun ɗaukaka ƙara. Babu shakka idan har aka ƙare apil ba tare da an sauya hukuncin kotun sauraron ƙararraki zaɓe a kano ba to zai zama na kano ta fita daga sahun jihohin da za a dinka yin zaben su tare da na shugaban ƙasa kuma idan haka ta faru labudda abin da muke gani a jihohin da suke irin wannan tsarin gwamnatin tarayya mai ci a lokacin ta tattara dukkan karfin ta tafi wannan jihar yin kamfen don haka za a mai da kano dandalin yaƙi na zaɓe don haka allah ne kaɗai ya baro kansa sanin irin yanayin da za a samu da kano za ta koma in aka duba ga eh, yawan al'umma da kuma yanayin siyasar kano ɗin da ake cewa sai kano wanda shekara guda guda ake yi kullum ana cikin hamayyar siyasa hanya ɗaya da nake ganin za ta iya sawa watakila a samu wannan sauƙin shine idan aka samu sauƙin hamayyar iyayen gidan siyasa a kano idan wani yanayi ya auku ko sun haɗe wuri ɗaya ko kuma babu su ko kuma sun kasa yin tasiri a siyasar kana to watakila sababbin 'yan siyasar da za su taso idan aka ci sa'a suka koyi darasi to zai zama na wannan wutar babu mai rurata. haka iyaka batutuwan da zamu iya baje muku kenan a cikin shirin manuniya na wannan mako sai dai kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafifin dafe marafin iko cewa kullun aka kwana aka tashi fa kwanakin da aka kebe musu ne suke ƙara zara domin kuwa daga juma'a nan ma saura kwanaki dubu ne su yi sallamar sakin kujerun da da su ne suke ganin sun tsere wa tsara kuma madadin dukkanin waɗanda suka taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman dai abokan aiki Sulaimu Barman jamhuriyar Nijar da Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kano Kanawa sai maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyin da kuke son saurara. Ni Isa Lawal Ikara da kan shirya gabatar ne nake cewa sai kuma mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya.